Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkamu da safiya, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na safiyar yau Asabar, bi ga watan Disamba na shekara ta 2023 da muke ciki. Masu saurare kamar yadda muke kawo muku rahotanni masu inganci a kowace safiya na labaran duniya daga sassa da dama. kama daga ƙasashen ƙetare da manan gida a Afirka. A yau ma dai Asabar ɗin nan biyu ga wata za ku ji rahotannin labaran duniya da muka tanadar muku daga sassa da dama na duniya kamar yadda muka tanadar muku wasu muhimman rahotanni. Ba tare da bata lokaci ba masu saurare sai ku gyara zama domin mu sada ku da waɗannan labarai na duniya na safe domin ku ji abubuwan da ke faruwa daga ƙasashen na ƙetare da ma a gida a Afirka. Ga cikakkun rahotannin labaran kujewa je kunnuwanku. Isra'ila ta shiga rana ta biyu da ci gaba da sabbin hare-haren bama-bamai a Gaza, inda rahotanni ke cewa ana ganin bakin hayaki a sararin samaniyar yankin. Mai magana da yawon da Isra'ila ya ce a yanzu suna kai wa Hamas hari ta ko'ina a zirin Gaza. wasu rahotanni da suka fito a daren jiya juma'a daga kan yunus a kudancin Gaza na cewa ana kai munanan hare-hare a wajen hukumomin lafiya na falasina sun ce an kashe mutane fiye da 180 a hare ta saman da aka kai a jiya juma'a tuni dai majalisar ɗinkin duniya ta sake gargaɗi akan taɓa fararen hula Isra'ila ta ce ba za ta sabunta takardar izinin shigar babbar jami'ar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Gaza da kuma yamma da kogin Jordan ba. a watan da ya gabata ne ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta zargi wato lynn hastings da nuna son kai zargi da majalisar ɗinkin duniyar ta yi watsi da shi mai magana da majalisar stephen duderick ya ce sakatare janar na majalisar na da cikakken kwarin gwiwa akan miss hastings akan abin da ya kira duk wani kalubalen aiki ya ce akwai barazanar da aka rika yi mata wanda kuma ba za a amince da ita ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗage takunkumin da ta sanya akan makaman da ake kaiwa gwamnatin Somalia fiye da shekaru talatin da suka gabata. Kwamitin tsaro na majalisar ya amince da wani daftari na Birtaniya wanda zai bayar da damar a samar da makamai ga Somalia. domin taimaka mata kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga da suka addabi ƙasar tsawon shekaru wato shekara da shekaru wanda suka hada da ayyuka masu garin jihadi da kuma na kungiyar al-shabab. A total arms embargo had been in effect since 1990. Wakilin BBC ce tun a shekarar 1992 aka haramta shigar da makamai kwata-kwata zuwa kasar bayan da aka rusa gwamnatin tarayyar kasar abin da ya janyo kasar ta fada cikin yakin basasa. Ta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar kawo ƙarshen ƙudurinsa na taimakawa sudan dawowa kan turbar dimokuraɗiyya daga ranar lahadi bayan buƙatar hakan daga gwamnatin khartoum wanda ta yi a watan da ya wuce sudan dai ta faɗa cikin yakin basasa tsawon watanni bakwai tsakanin wato inda ake faɗa tsakanin sojojin gwamnati da kuma na dakarun rsf dangantaka tsakanin gwamnatin sudan da majalisar Dinkin duniya na ƙara tsami sannan kuma kwamitin tsaron na majalisar na aiki a ƙasa ne tare da amincewarta. rights groups have urged the UN to find a way to protect civilians. Wakiliyar BBC ta ce kungiyoyin agaji sun bukaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta wato da ta lalubo hanyar da za a kare fararen hula da kuma tabbatar da ba a cin zarafin su. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu kan wata doka da za ta bayar da damar kara yawan mutane a cikin rundunar sojin kasar da kashi goma sha biyar cikin ɗari. ma'aikatar harkokin tsaron kasar ta ce za a ƙara yawan sojojin ne saboda faɗaɗar da aka sama ƙungiyar tsaro ta neto da kuma irin karuwar barazanar da rasha ke fuskanta sakamakon mamayar da ta yi wa ukraine shi ma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce akwai buƙatar sauye-sauye a tsarin tsaron ƙasarsa bayan sadarwar rashin na ƙara yawan sojojinta to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su cikin shirin kuma zamu fara ne daga Gaza. Inda mun lafiya na Falasɗinawa suka ce sama da mutum ɗari da tamanin aka kashe a sabbin hare-haren da Isra'ila ta kaddamar bayan an kasa tsawaita ta wuta. Isra'ila ta tabbatar da kai hare-hare kan mayakan Hamas a faɗin Gaza. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin gargaɗi game da fuskantar bala'in jin ƙai. Ka rahoton Awul Ahmad Janyau. Isra'ila ta daɗe tana gargaɗin zuwan wannan lokaci ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wurare 200 a fadin zirin Gaza. Hukumomin lafiya na Falasina kuma sun ce sama da mutum 170 Isra'ila ta kashe a hare-haren ranar Juma'a. Yara sun sake kasancewa cikin waɗanda aka kashe da kuma jikkatawa. Asibitoci tuni suka cika makil cike da rudani. Isra'ila ta yi lugudan bama-bamai a Han Yunis. a karon farko a mako daya an dakatar da kai kayan agaji isra'ila da hamas dukkaninsu sun zargi juna da karya ya jije ne tsagaita wuta inda fatan tsawaita tsagaita wutar ya buwaya kamar yadda katar mai shiga tsakani ta bayyana sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya zargi hamas da sake barkewar yakin amma usama hamdan mamba a kungiyar ta hamas a lebanon ya ce Isra'ila ta yi watsi da tsawaita tsagaita wutar ne saboda ba ta cikin tsarin manufarta. The people who came from Gaza, they have talked to the families. Ya ce mutanen da aka saki daga Gaza sun faɗi yadda aka kula da su an mutanta su babu wata wahala da suka sha kuma wannan ya karyata ikirarin Isra'ila kuma duk abin da aka gabatar ta yi watsi da su and all those ideas were rejected by the Israelis. Isra'ila da tare da tana nanata cewa yakin bai kare ba kuma ko a sakon da gwamnatin kasar ta wallafa ta WhatsApp bayan sake farwa Gaza ta ce manufarta shine sakin waɗanda aka kama da murkushe Hamas tare da tabbatar da kawar da duk wata barazanar Gaza ga Isra'ila. A gaida Awul Ahmad Janyo da rahoton da ya haɗa mana to yanzu kuma sai Najeriya inda hukumomin lafiya a ƙasar suka ce suna aiki domin kawo tsarin da zai magance yawan ficewar ma'aikatan lafiya na ƙasar zuwa wasu ƙasashen duniya. Wani lamari da ke haifar da cikas ga harkokin kula da lafiya a Najeriya. babban magatakardar hukumar kula da aikin jinya da unguzuma a Najeriya. Dr. Faruk Umar Abubakar Wurno shi ne bayyana haka yayin wata ziyarar aiki ta yini hudu da ya kai hukumar kula da aikin jinya ta Burtaniya don tattauna hanyoyin inganta horo da aikin jinya. Dr. Faruk ya kuma ce ziyarar ta taɓo batun yadda Najeriya za ta ci gajiyar ma'aikatar jinyar ta da ke Burtaniya ta yadda za a haɓaka aikin unguzuma a ƙasar. Ka ta ƙarin bayanin da ya yi wa Nabila Muktar Uba ta wayar tarho. na zo wannan birnin london na je kuma da ke kula da a ma'aikatan jiya da ungozoma ta ingila wannan ziyara ka ba da dama mun tattauna tare da su mun ga yadda suke tsare-tsaren samar da ilimi a aikin jinya da ungozuma sannan ya za a yi mai gibi a mai kariya don ya inganta ya yi daidai da tsarin duniya sannan mun koma bincika mun gani ya suke yin yi ma waɗansu kan karatu rijista kuma sannan ya aka kariya da masu sun su lalata aikin jinya sannan irin hukuncin da za a biyo musu duk waɗannan mun tattauna su sannan kuma sun haɗa mu ne da suke gudanar da waɗannan abubuwa. Ta yaya wannan ziyara za ta amfani Najeriya da kuma hukumar kula da aikin jinya a Najeriya kasancewar akwai ma'aikatan jinya da dama daga Najeriya da suke aiki a Birtaniya. Eh, wannan ziyara za ta umarni Najeriya mun da suke aika kuma sun aminta da cewa za su ba Najeriya a taimako ta ƙarin metamishi training na ma'aikatan jinya da ke kula da karantar da ma'aikatan jinya na Najeriya. Sannan na buƙaci cewa kayan aiki na zamani ya kamata su ba mu su saboda mu sa ma inda muke ce ma demonstration rooms din aikatan eh, makarantun nan da muke gudanar da ayyukan jinya na kafa baki daya ke ga waɗanda abu ne wanda yake challenges ne wanda yake dole mu kula da su kuma ya za a kawo manufar da za a warware waɗannan waɗannan challenges. Bayan wannan ziyara akwai taro da za ku halarta kamar me za a tattauna a wannan taron? taron muna so mu tattauna cewa 'yan najeriya da sun karze can suka yi aiki suka samu kuru na musamman ya za a yi su dawo najeriya su taimaka don mu inganta namu aikin jinya da unguwa na najeriya mu tattauna mu gani 'yan waɗanda 'yan najeriya da ingila ya za a yi su Najeriya su ba da gudunmawarsu daga makarantun da muke kula da aikin jinya. Shina daga cikin abin da muke tattaunawa kuma in Allah ya so za mu cin matsaya da su da yake su kungiyar su ce suke kula da ma'aikata mu kuma ma'aikata ce wanda za mu ba da dama ke ga daga nan in muka tattauna muka samu waɗanda suka aminta za su dawo Najeriya za mu ba su abin da ake ce ma lafin su za su gudanar da wannan ayyuka su ƙara ma aikin jinya na Najeriya inganci. yana ɗaya daga cikin abin da wannan taron da muka zo mu halatta zai cimma 'yan Allah ya su kuma an ware tattauna haka nan sun fara ganin fa'idar dawowa gida su ba da tasu gudunmuwa Kana magana ne kan ma'aikatan jinya 'yan Najeriya da suke can Birtaniya. Ya batun ficewar da wasu ma'aikatan jinya suke zuwa wasu kasashe alhali akwai buƙatar sa a Najeriya. To wannan kuma ke ga haƙƙi ne yana tabbata miki da ministan lafiya yana nan tsaye kan wannan magana samar da tsari na samar da dangantaka da 'yan ma'aikatan lahiya ba za a jinya ɗaya ba don ba jinya kai ta ba. yadda za a kawo gibi ko kuma yadda za a kawo tsare-tsare in kana son ka fita to miya da gwamnati ƙasa da za ta aza. Dokta Faruk Umar Abubakar Wurno babban da hukumar kula da aikin jinya da ungozoma a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna a Najeriya inda yayin da matsalar hawar farashi da tsadar rayuwa suka sanya al'ummar kasar a gaba. a jihar Kano, 'yan kone su ma suka shiga sahun 'yan kwadagon da ke nema a yi musu ƙari kalla don aikinsu. sun ce duk da tsadar rayuwar da ake ciki amma ana ci gaba da biyan su kuɗin dakon kwalin garin sabulun wanki a kan naira biyar sun bayyana mamaki cewa hatta kayan da suke saukewa ya tashi amma kuɗin dakon su ya ƙi karuwa daga abin da aka saba biya tsawon shekaru a baya. wakilin na kano sara dilawan ya lika sashen yan dako na kasuwar singa a birnin kanan ka kuma rahoton da ya aiko mana ina tsaye a kusa da wata babbar mota a kasuwar singa cikin birnin kano wannan mota makar take da garin sabulun wanki kwali-kwali inda ko suka sauke shi kusan mutum shida ne ke wannan aiki ga rana duka sun yi gumi suna ne ta fama wasu na saman motar suna sako da kayan wasu kuma na karba wasu kuma na lodawa a kura ana kaiwa sto to sai dai duk da wannan wahala da faɗi tashi da suke yi kudin aikin bai taka kara ya karya ba inda yan dakon ke cewa akwai aikin ma da naira biyar ake biya sunana ibrahim usman a nan kasuwar sanga nake a yanayin wannan aiki namu da muke dai tun daga kusan shekara goma sha baya ba farashin da ake biya mishi har yanzu shi haka ake biya za ka ma misali wannan kayan muna sauke shi dukkan taɗe tana ɗauko katan dubu ɗaya naira biyar biyar kuma ake biya to in kai kumbatin za a kuɗin naira biyar a raba mutum shida muna aikin za a kuɗin ba sa iya isar mutum ya gudanar da al'amuran da yake ko a baya ma to barantana yanzu wannan yanayi da ake ciki na wannan rayuwa to abu ne inda rayuwar nan kuma ta sauya ta yi wahala mu mun buƙaci a yi mana ƙari akan hakan amma har yanzu abin ya ci kusan tsawon wata ɗaya kenan muna ta fafuta kai yadda zamu samu ƙari akan yanayin wannan aikin namu amma abin har yanzu shiru muke wata babbar mota ce ake sauke batir Aminu Bisi Fage yana cikin masu wannan aiki. Batir ne wannan r yana da nauyi sosai yadda muke sauke shi a haka naira goma ake sauke shi fi sabilin layi kuma ya wuce naira goma yadda komai yake tashin farashi ya kamata a ce mu ma laburori an kara mana wannan harka saboda duk abin da muka samu da mun sai kwanan shinkafa kuɗin mu ya ƙare. Kamar a yau za ka samu nawa haka? A yau a haka kaga aikin mutum goma ne amma kaga mutum shida ne suke yi saboda yadda za su samu abin su more shi da wuce. Na naga ko rabi ma ba ku ba matar ba ba saboda yanayin wahalar shi kaga yadda yake eh, idan kun sauke sai kun kai to yanzu sto ma muke kai shi kuma mu raba a shago duk a naira goma gaskiya ba ba mafita a wannan harkar ya kamata a yi mana adalci mu leburori muna cikin wani yanayi abubakar inuwa yana da mace ɗaya da 'ya'ya takwas ya ce abin da ake ba su sam baya isarsa da iyalinsa muna sauke tirelar gishiri sun fulawa da sukari akan biya mu naira talatin talatin wadda an ta ɗauko ɗari tara ana biyan mu naira talatin talatin muna yi kamar mu goma muna ɗan raba dubu ɗaya da ɗari takwas da dubu biyu kuma ga yanayin rayuwa yadda ya shiga abubuwa sun yi tsada ba su kuɗin da ake bamu na aikin ba sa isan mu biyan bukatun kanmu da na iyalinmu. Amma kun taɓa neman a ƙara muku haka? Eh mun yi wani a ƙarƙara mana to amma abin baya kaiwa ga manyan namu sai a dake lemu. Iyalin ka nawa? Iyali na takwas. Kana da ƴaƴa takwas da mata ɗaya kenan. Mata ɗaya na. Ya kake rayuwa da wannan karamin kuɗi? Eh to Allah a cikin haka dai ake haƙuri cikin taimakon Allah dai Allah yake taimakawa ake rayuwa a cikin haka. Alhaji Musa Ibrahim na banki shugaban kungiyar 'yan kasuwar Singa ta Amata ya ce suna sane da wannan matsala kuma nan ba da jimawa ba za a samu mafita. Allah ya taimake mu mun samu haɗin kan iyayen mu manyan kasuwa sun ba mu haɗin kai sosai kuma suna babu da shawarwari saukewa da lodawa ya zama cewa ko dai ba a biya naira ɗari ba a biya su naira tamanin. Zuwa yaushe za a yi haka? Eh a in Allah da tunda dai Allah ya kawo mu ita wannan gwamnati muna nan muna tsare-tsare ba da dadewa ba wannan sanarwa za ta fita kuma su kansu za mu zauna da leburorin mu gaya musu cewa to ba yanzu kar su ga cewa an yi wannan ƙarin su ɗauka cewa tabbas duk wani mutum da ya kawo wani tsari na ha'inci da wani abu to ba fa za a yadda ba zai biya wannan kayan da ya fita a ko wani abu. bayanai na cewa an shafe lokaci mai tsawo leburorin suna fafutukar a ƙara musu kuɗin dakon amma wasu gaggan 'yan kasuwa sun ki bayar da haɗin kai a watar zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya bawa kasar alilamin zanne soma wato ya soma ne da zargin cewa akwai masu hana gudu a kewaye da shugaban ecowas kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu Eh, na ce a kewaye daga shugaban ƙasar najeriya akwai wasu ƙwararru waɗanda suke mai da hannun agogo baya to sai aka waye gari yau ƙarara shi wannan minista ya fi dokan shi mun haɗu da shi a can ƙasa mai tsarki eh, wato a riyadh inda na mishi magana cewa ya sha yin irin wannan maganganu bisa kafafun watsa labarai na musamman ma turai ko faransa inda muna ji maganganun wannan ba ma jin daɗin su cancanta ba a ce yau ministan ƙasar najeriya yana irin wannan maganganu hmm. Mun ji daɗin su ba Prime Minister maganar da shi ministan harkokin wajen Najeriya da kuma abin da su ECOWAS ke cewa shine ku ba wa shugaba zum eh, dama ya tafi duk ƙasar da yake so a duniya ba lallai sai an kawo shi Najeriya ba kamar yadda eh, suke batu albashi sai a sasanta a cire muku waɗannan takunkumai da aka kakaba muku me zai hana a saki ba zoom ne idan ana so a sasanta ina son saboda allah da annabi kamun a yi zancen shi shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa a tuna da miliyan 26 mutan Nijar da 'yan uwanmu wanda suke arewacin Najeriya wanda suke wahala akan wannan takunkumi da aka kaka mu, wannan baya da tushe ko kusa. su sun wanda suka ɗauki wannan matakan sun sani babu a cikin kundin tsarin shi ecowas wato kudiri ɗaya wanda ya ba da izinin a rihe boda a hana shigowa da magani a hana shigowa da abinci a cire wato wutar lantarki duk wannan abu ne wanda ya shahi talakawan kasar Nijar da kasar Najeriya. Amma shi yana magana kamar hakan wani martani ne. Me zai sa ba a tuna da wannan ba. Yana ganin amma shi. Kuma ina son ka sani ina son ka sani a cikin kalamomin shi ya nuna cewa ma ba a yarda ba ma a yi sulhu yo sulhu ya yi wanda manya-manyan malaman najeriya wanda suka yi tawaga so biyu ko su uku suka zo nan sheikh balalol da duk wasu manyan malamai wanda mu duk ka nan kasar Nijar ba mu gaba wanda suka yi su mutunci sarakan Najeriya sarki musulmi da tsohon shugaban kasar Najeriya Abdulsalami da duk wasu masu hannu da shuni duk mutanen arewa wanda suka abin ya sha musu kai ai a can makka da na gaya mishi na ce waɗannan mutane suna ciki kuma mu a ganin mu waɗannan su ne da su ne ake ake canza miyau har muke tsammanin ma an karo samun hanyar da za a bi a fita daga cikin wannan kangi to kashi irin abubuwan wanda yake ni ina tsammanin ko bai da labari ne ko kuma raɗin kai shi ne Allahu alam amma abin da yake magana shine sharaɗin farko da su suka gabatar shine a sake shugaba bazum ko kuma kuna magana cewa ba ma kwaso a kawo wannan maganar cikin tattaunawa sannan hatta kuma da kake magana a ai an sa su ne kamar yadda shi ya faɗa an sa su ne a matsayin martani ga eh, abin da ya faru ba wai haka kawai ana zaune lafiya aka wayi gari aka kaka ba wa jamhuriyar Nijar takunkumi ba prime minister wai ina so ka gane su waɗannan mutanen masu daraja ai muna tattaunawa da su kuma muna ke tsammanin duk yadda za a yi za a zo a ciwo kan wannan matsala da take tsakanin mu kuma mu a yanzu zancen da ake fa mutan Nijar hankalinsu ya tashi akan suna gani wai babban ƙasar Najeriya yau a ce tsakanin mu ake jin mu ka ɗauka fatin da aka yi wannan abun duk ƙasashen da suke kewaye da mu ka ɗauki Mali da burkina faso suka yi abu biyu wanda za a zo a gani na farko to masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan rahotannin labaran safiya kenan kamar yadda muka saba kawo muku a kowace safiya kamar yadda kuka ji dai har yanzu al'amura dai na ci gaba da faruwa tsakanin ƙasar isra'ila da kuma falasinawa wanda dai babu shakka dai ko ajiya. jiya wato Anthony Blinken sakataren wajen Amurka sai da ya gargaɗi ga ƙasar Isra'ila a dangane da batun ko da ci gaban yakin zai zo kada a sake a ƙara yin ɓarnar da aka yi wa Falasɗinawa musamman ma ta fuskar wato yi masu barna a asibitoci da ma wajen wutar lantarki da ma kuma rasa rayuka na fararen hula inda Anthony Blinken a jiya ya yi gargaɗi ga wato Isra'ilan cewar kada su sake su ƙara wato yin abin da ya kama da haka dole ne su kare rayukan wato fararen hula a ƙasar falasinawa wannan dai wasu na ganin cewa wannan dai wasu na ganin cewa me ya sanya tun da ba a yi wannan abun ba domin kare lafiyar falasinawa sai da aka yi masu wannan barna wannan tabbas ayar tambaya ce Daga nan gida Najeriya ma masu saurare kun ji irin abubuwan da suke faruwa daga dai abubuwan da wato gwamnatin ƙasar nan ta Najeriya ke ciki da kuma sauran ƙasashen da muka kawo muku rahotanni masu sauraron mu. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun labarai ingantattu daga asalin tushe. Amma fa muna nan dai muna roƙon duk wanda ya sai sannan dai muna ƙara roƙonka idan farkon zuwanka wannan tasha tamu kenan ko kuma baka taɓa dangwala mana alamar subscribing ba muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing ɗin nan sannan ka dana ƙararwar da za ta fito domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a kodayaushe da zarar mun ɗora mun gode.